الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد يدرس منا شرك لنا منا المقدمه المقدمه العزيه آه يوم شاء yau ashirin ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin ranar da sai daidai da sha bakwai ga watan uku na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya muna mun gama magana akan sunnonin alwala yanzu za mu shiga inda malam yake tambir wato wannan faɗakarwa ce zai yi akan waɗansu hukunce-hukunce da suke da alaƙa لفر الله الولاء وكما سنون آه، مالا رحمه الله يتي من ترك فرضا من فرائض الوضوء فإنه يأتي به ثم يعيد الصلاة وان دي بر فر الله دجتكم فر الله الولاء وان دي بر فر الله دجتكم فر الله الولاء فإنه يأتي به ثم يعيد الصلاة to wannan zai yi zai aikata wannan farillar da ya bari sannan ya sake sallah farillan alwala wanda aka yi tifaki a kan su ne wannan guda hudun da aka ambata a cikin aya alqur'ani فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين to wanda ya bace daga cikin wannan kuma al misali mutum ya alwala bai wanke fuska ba sai bayan har yayi sallah sai ya tuna cewa bai wanke fuskar ba to wannan hukuncinsa yu'idu wudu'a fa innahu yu'idu fa innahu ya'ti bi shi, kuma yu'idu yu'idu sala ma'ana zai yi shi wato shi kadai zai wanke shi kadai zai fuskar kadai zai wanke ba sai ya wanke sauran abin da zo baya ba domin sauran alwalar ba wai ba ta yi bane a'a ba ta cika bane kuma tunda ba ta cika ba abin da ya sanya ba ta rashin cikar ta shine rashin wannan farin farilla a wannan kuwa saboda dukkan abu wanda aka ce farilla ne to haƙiƙanin sa na shari'a ba za ta tabbata da ko idan an yi shi ba abin da mutum mai mafarka don haka dole ne mutum ya maimaita alwala annabi sallallahu alaihi wa sallam dole ne mutum ya maimaita wanke wannan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisin Umar a cikin sahih Muslim ya ga wani mutum ya yi alwala akwai wani waje gwargwadon wato farki ruwa bai taɓa shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake irji fa ahsin wudu'a ko ma ka sake alwalar sai ya sake alwalar a wata riwayar wasfala ya kuma sake sallarsa to wannan hadisi ya yi nuni ga dukkan al'amuran nan guda biyu cewar a ya wanke wannan jabar sannan ya kuma sake sallah dalilin sake sallah wa da kuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah ba zai karbi baya karbar sallar ɗaya daga cikin ku idan alwalarsa ta warware yayi yayi kari ya zama to ba shi da tsarki hatta ya tawadda har sai ya alwala to wanda ya alwala kuwa ya bar farilla daga cikin farillan alwala za a ce masa wannan za a ce masa yayi alwala za a ce masa wadda a cikin shari'a ba za a ce masa ba domin alhaƙiƙa shari'a tana tabbata ne in ka zo da rukunnan abu kamar wato gini ne bangwayen gini idan babu ɗaya daga cikin bangwayen ba za a ce akwai gini ba ba za a ce akwai aiki ba to haka haka mai duka da duba rukunan ma'anar su ɗaya domin suna da abin da ake cewa juz'ul mahiyya suna daga cikin jirgin hakikalin wannan abin da shari'a ta kirawo da wannan suna saboda haka hakikalin sunan alwala a cikin shari'a sai ya tara waɗannan rukunai waɗannan farillai wannan ka komai nisan lokaci komai nisan lokaci mutum zai sake yin a zai wanke wannan gaban sannan ya sake alwala matsawar alwala bai yi abin da zai warware wannan alwalar ba amma da kamar a ce ya yi alwala bai wanke fuska da sannan sai alwalar ta kare ya yi bacci alal misali sallan magarba ce ya yi ta bai wanke fuskarsa ba sai bayan ya sai da ya tashi sallah asuba sai ya tuna a sallar magarbar jiya ya yi ta da alwalar da bai wanke fuska ba to a nan wajen zai kawai wanke fuska ne saboda waccan alwalar tana nan zai wanke fuska ne ba zai wanke fuska ba sake alwalar zai domin baccin da ya warware masa saboda haka sun yi waccan alwala duk da yake naqisa duk da ba alwala bace ta hakika amma ta ɓaci saboda haka sai ya sake mata sabuwar alwala ya sallare amma da lokacin zai tsawaita kuma hadas kan bai shiga tsakanin lokacin da ya tuna da lokacin da ya alwalar ba kawai wannan gabar zai wanke sai ya sake sallar kuma zai sake sallar komai tsawon lokacin kamar yadda muka ce domin wannan sallah ta da kai ba ومن ترك سنة من ومن ترك سنة فإنه لا يعيد الصلاة ويفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات أما وين يبر سنة وين يبر وانك وتسنة بدكتين سنون الولاء هو شاك وتدقى بدكتين جمهور الولاء وتدقى سنة. فإنه لا يعيد الصلاة وانا بدير عمل كالنربا ويفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات sai dai ya aikata wannan sunnar ga abin da zai ke fuskanta na daga ayyukan sallah na daga ayyukan sallah domin shi ne ma'anar sunna mutum in yi akwai lada amma in bai bari ba in ya bari babu laifi ko domin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yayi alwala bai aikata dan su daga cikin sunnoni ba domin bayanin jawab kamar a hadisin Uthman yayi alwala da yi shafar kunne ba a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As yayi alwala ba a ruwaito ya kuskura bakinsa ya shaƙa ruwa ya sace ba wayannan kuma dama sunnoni ne wannan shine nassin imam malik a cikin mudawwana cewa wanda ya wanda manta bai yi bai baki ba bai shaƙa ruwa bai face ba ko kuma bai shafa kunnensa ba sannan sai bayan ya yi sallah ya tuna to ba zai rama wannan sallar ba amma ya yi wannan sunnar da ya manta domin sallar da za ta zo nan gaba ya zama to ya da alwala wanda take shakka to kun ga wannan malam ya kawo shi bambance mana tsakanin da bambance mana tsakanin farilla da sunna wajen abin da mutum ya bari a cikin sun a cikin a cikin alwala na wa fada'iluhu za mu shiga sabuwar gabar sune fada'il al fada'il jam'u fadila wato abubuwa na falala abin da ake nufi da fada'ilul wudu shine al-mustahabbat wato abubuwan da suke kyawawan abubuwa ne da suka zo ba sa daga cikin juz'in aikin alwala amma suna haɗuwa tare da ayyukan alwala su ƙara lada akan alwala da mutum domin ita alwala ibada ce to a ciki akwai abubuwa na ibada da suke zama zuwa daga cikin mukammilat ne daga cikin abin da suke kammala wannan ibada ne ba sa daga cikin hakikalinta amma yin su akwai lada saboda suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da su mun bambanci mun tsakanin bambancin sunna da al-mustahab shi da kan cewa abin mutumin da ya bar sunna a zai yi ta domin abin da zai zo na nan gaba na sallah kuma a wani ƙaunin akan ce masa ya tace wannan sallar a bisa a ciki ta fuskar istihbabi saɓanin ita ko mustahabi in mutum ya bar shi to in mutum ya bar shi ba zai yi ya sake shi ba ko dai in zai sake wata alwalar da yi shi domin yana kaucewa tare da wannan alwalar ɗin tun da baya daga cikin jikin ayyukan alwalar ɗin ya ce wa fada'ilu hida ashar mustahabban alwala guda goma sha ɗaya ne to wannan fabila daga cikin wajen malaman malikiya a matsabar imam malik malamai suna ambatan mustahabbi da suna daban-daban sukan ce masa fadila sukan ce masa rabiba sukan ce masa mustahab kuma sukan ce masa mandu mandu fadilatun wannadbu wallazi tuhib tarada taradafat kuma tatawu'un untuhi kamar yadda mai maratu yake cewa fadilatun wannadbu wallazi tuhib tarada da alfadila da mandub da almuntahab duk waɗannan mutaradifat duk ma'anar su ɗaya ne duk ma'anar su ɗaya ne shine wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yi wani lokaci wani lokaci kuma ya bari ko kuma ya yi shi ta fuskar cewa a fuskar nafila ne yake yi ya bayyana kan cewa wannan nafila ne bi ma'ana da yi muwa gaba a kansa ya dawwama a kai ba wannan abin nan shine al-fadila kuma shine al-mustahab shine kuma al-muntahab shine al-mandub dukkanin su ma'anar ɗaya ne wanda yake dukkanin su suna koma ga ma'anar abinda aka zaɓa aka sa masa wata falala to abubuwa guda goma sha ɗaya ne abubuwa guda goma sha ɗaya ne haka da yawa daga cikin malaman malikiya suka kirga su daga cikin su har da ibnu rushd a cikin muqaddimat ko da yake sun yi kafani a cikin waɗansu الأولى نترك التسمية في ابتداء الوضوء يم بسم الله يم أم بشوسونا الله التسمية شيني آه، آه، آه، دجا سمى يسمي تسمية إذا مسمي أم بشوسونا الله يتي بسم الله أما البسملة شيني بسم الله الرحمن الرحيم yasa inda aka ce in aka ce kamar zo a cikin hadisin amr ibn abi salama ya gulamu sammilla wa kul bi yamini wa kul yamini ake nufi bismillah in ka ji mutum ya zo cin bismillahir rahmanir rahim to wannan ya yi kuskure ya yi bida ba haka aka ce masa ya faɗa ba cewa aka ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah bismillahir rahmanir rahim in za ka amma za ka ce bismillahir rahmanir rahim a ba a ce kai basmala ba sai a ce kai tasmiya to za ka lura da bambanci tsakanin abubuwa guda biyu to na ta tasmiya abin da ake nufi da shi shine cewa bismillah ibtida'il wudu a wajen fara alwala bi an yaqula bismillah shine yake bismillah da sunan Allah ma'ana ina fara wannan ibada da sunan Allah wa idan nasiha ibtida'ihi ثم تذكرها في أثنائه أتى بها إذن يمنت إذن يمنت بسم الله أفرق الولاء sannan su bayan ya riga ya fara sannan ya tuna ta to sai ya zo da kalma da yin wannan kalma a cikin ayyukan alwalar ya fara alwalar da ke bismillah ba sai yana wanke fuska ya tuna to a lokacin ya yi bismillah ne don ya zama tukan cewa alwalarsa ta yi iskirani da sunan da ambatar sunan Allah a wannan suna malamai sun yi ta wato ta baba a kanta saboda an wato hadisai da dama amma hadisan ba su inganta ba akwai hadisin abi mafi shahara shi ne hadisin abi huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman la wudu'a ala. wala wudu'a liman lam yadhkur isma babu sallah ga wanda basu su da alwala kuma babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a wajen alwalarsa ba to akwai malamai da suke wannan hadisin ya yana da asali saboda haka wajabta yin bismillah yayin da mutum bai fara alwala suka tafi a zahirinsa cewa idan mutum ya alwala da yi bismillah ba ba shi da alwala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka ruwaito ya ce a wannan hadisi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a ciki kama wannan hadisi ba imamu ahmad yake bai san wani hadisi sahihi da yake magana akan yin bismillah yayin da za a fara wani hadisi bai inganta ba to waɗansu malamai suna cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce dukkan wani al'amari mai muhimmanci wanda ba a fara shi da bismillah ba to wannan al'amarin an yanke masa lada kullu amri ziba la yabda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim bi bismillah fa huwa asfah an yanke shi ba za ba zai in aka ce an yanke shi wato ma'ana ba zai sadu da abin da aka yi shi domin sa ba ko lada ko albarka ko alkhairi to amma shi wannan hadisin bai inganta ba shi ma hadisi ne bai inganta ba abin da ya fi ƙarfi mafi ƙarfin dalili mafi ƙarfin hadisin da ya nuna yin bismillah yadda za a yi alwala shine hadisin anas ibn malik a cikin bukhari da muslim wata ran an tashi za a yi alwala aka nemi ruwa aka rasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kawo masa wata ƙwarya da aka kawo masa ƙwarya sai ya sa hannunsa a cikin ƙwaryar sai ga ruwa yana ƙuƙugowa ta tsakanin ɗan yatsunsa sai ce tawabba'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah to kaga da yake musu tawabba'u ku yi alwala ya ɗanya da alwala ta su da ni da bismillah da sunan Allah to wannan wannan jama'a ba ta cikin bukari da muslim amma tana cikin sunan abi dawud da nasa'i da waɗansu malamai suka ce wannan za mu iya amfani da shi ya zama shi ne asalinmu na cewa alal aqalla in ba a jibi ba ne a bismillah mustahabbi ne yayin da mutum zai alwala da yi bismillah to haka ne saboda kuma suka ƙara da cewa ai ita su ambaton Allah madaukakin sarki yana zuwa ta fuska uku abubuwa waɗanda ake neman alkhairinsu da albarkarsu to ana bismillah akwai wanda nafsi ya zo kamar wajen cin abinci kamar wajen saduwa da iyali kamar wajen shiga gida da kashe fitila da kulla kofar gida da rufe kwano da daddare idan mutum zai bacci wanda yake da ma'anarsa kamar mutum zai rufe firiji in mutum tana da abinci a buɗe kar ka bar abincin ka ya kwana a buɗe ka rufe kwano ka ambaci sunan Allah ko ka sa shi a cikin firij ka rufe firij ɗin ka ambaci sunan Allah da hawa da in ka zo za ka hau abin hawa da idan za ka shiga gida idan za ka shiga masallaci duk waɗannan an ambaci cewa ana son ambaci sunan Allah saboda sunan Allah yana da tarin albarka to idan ka yi ambaci sunan Allah a lokacin sai ya zama tukan cewar ta samu albarkar wannan aikin da za ka yi haka ma alwala alwala da yake ibada ce amma idan aka ibada wato tsani wakila ce ta yin ibada dan alwala ana yin ta ne domin a yi sallah ko ayyukan da aka shakanta alwala ana shakanta farji domin ta to dan haka mutum sai ya bismillah domin ya samu albarkar wannan tsanin wannan wasilar da ibadar da yake so akwai abubuwan kuma da kafa'an ba a yi musu da da abin nan yin bismillah in za a yi su bid'a ne saboda shi ne ayyukan ibada waɗanda babu dalili da aka ce a yi bismillah a mutum zai yi sallah in zai sada ya kama ya ce bismillah Allahu akbar Allahu yin bismillah yayin da za yi sallah da yayin da za fara sallah bid'a ne ko kai bismillah yayin da za yi a da za yi niyyar azumi ko kai bismillah yayin da yi ihrami da duk wannan ayyukan ibada ba a bismillah a cikin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bi sharrin ba don haka makruhi ne mutum ya bismillah ban zai kai ma ya zuwa ga haramci tun da abin da aka ce bid'a ne akwai ne shi mutum ya yi sannan ayyuka na haram su ma bi halatta mutum ya bismillah a cikin shi inda bismillah ana yake idan ta samu albarkar aiki to wani albarka za ta samu a cikin aikin haram mutum ya zo ne a abin nan mutum ya zo zai aikata zina wal iyad billah kuma yake yi bismillah bismillah da zai shine kare ya fa shi shine shine kare fara Ba Allah ne bismillah inda ya Allah in ya tana Allah to shine kare sa ma Allah bayan ambaci sunan sa ba a san aikata fara ko kuma mutum ya je zai rattaba hannu akan cuta zai ci kudin mutane da zambar sun amince bismillah duk wannan in haka haka sai zama to izgili ne ma da sunan Allah madaukakin sarki to a shahid wannan a wajen da yawa daga cikin malamai mustahabbi ne mutum yayin da zai fara alwala ya yi bismillah التسمية يأتي بسم الله فيأتي بسم الله الرحمن الرحيم الثانية فرلا تجي الدعاء بعد الفراغ منه ين الدعاء bayan ya gama alwala idan mutum ya gama alwala ya yi addu'a wannan mustahabbi ne bi an yako ga shine ya faɗi ga addu'ar da biyu wa huwa rafi'un tarafahu ila sama yana ɗaukaka kallonsa ya zuwa ga sama wato ya ɗaga kansa ya kalli sama ba ya ɗaga ɗan yatsa ba daga ɗan yatsa bai inganta ba ya ɗaga kansa zai ɗaga ya kalli sama ya ce ashhadu an La'ila illallah na ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon sa ne kuma manzon sa ne اللهم اجعلني من التوابين الله تسني انا اتكم ما سوى التوبة يزوى غريبا كل شيء تتاقى ما تسنى كوما سنى توبة واجعلني من kuma ka sanya ni a cikin masu. Ka tsarkaka kawukan to wannan addu'a haka ta zo a cikin sunan tirmidhi da riwayar sayyidina umar ibn al-khattab yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya alwala sannan bayan ya gama alwala ya daga kansa ya kalli sama yace wannan ya karanta wannan addu'a za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas a ce daga ta kowace yake kowace ya alwala da wannan wato ma'ana ya yi abin da zai cancanta shi zai wato ba shi cancantar da shiga aljanna ta kowace kofa shi ya sa wato kenan kaga mutumin da ya yi alwala bayan ya yi alwala Allah ya ɗauki ransa ɗaya daga cikin alamomin husnul khatima yana daga cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe mutum ya yi alwala sannan bayan ya yi alwala Allah ya ɗauki ransa kamar yadda ya faru ga malamin mu Sheikh Muhammad Makar Zahrani rahmatullahi alaihi shekara biyu da ta wuce shi ma da haka yi yana ya ya ta fama da ciwo da walha sai yake a ɗauke shi a kai shi ban aiki aka fito da shi ce a kawo masa ruwa ya alwala yake shi gida a nan inda ya alwalar a nan Allah ya ɗauki shi ne karshen abin da ya a duniya to mutum in ya alwala Allah zai bi sa in yi alwalai wannan addu'ar Allah zai buɗe masa kofofin sama a ce a ce kofofin aljanna guda ta kwaje shiga ta kowace yake wannan ya zo kamar yadda nake a cikin hadisin Abu Sa'id bin Khudri tsarin da ake cewa wanda an nemi ibadu salihin bai inganta ba shi yasa ma nan malam bai kawo shi ba iyakar addu'ar Allah ta tsaya Allahumma salli min al-tawabin waj'alni min al-mutaqabbilin akwai wani hadisin na Abu Sa'id bin Khudri da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dai a wannan babi ne na yin addu'a bayan an yi alwala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi alwala bayan ya gama alwalan sai ya addu'ar kafaratul majlis yake subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ina shaidawa babu abin bautawa da babu abin bautawa da gaskiya sai kai ina neman gafararsa kuma ina tuba ya zuwa gare ka to idan ya faɗi wannan maza ana sallallahu ne ya yake za a rubuta wannan magana da ya yi a cikin takarda sannan a rufe ta da hatami a yi mata hatami a kulle ta ba za a buɗe ta ranar alkiyama za a kawo kan cewa ga shaida to za a iya haɗa biyun ko kuwa mutum ya wannan koyewar eh الظاهر مجال الشيخ الألباني رحمة الله عليه أتجن الثمر المستطاع يأتي ذاته كوكي ولا كوكي ولا الشيخ الألباني يأتي كائية ولا كوكي ولا أما إذا كان جماعة babu komai kamar yadda Sheikh Bin Baz rahmatullahi alaihi yake cewa wajen addu'o'i da suka zo na sallah kamar in ka dago daga ruku'u in ka dago daga ruku'u an ya zo daga cikin zikirin dagowa daga ruku'u kace rabbana wa lakal hamd kace hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ko kuma kace mil as-samawati min al-ard mil ma bainahuma wa mil ma fi kulli shay'in ba'd to shaykh bin ba'd yace in ka hada biyu yayi babu ne كتير كتير ربنا ولك الحمد حمدا حمدا حمدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما كنا جبلي كبير لعبد الفتح انت شاء اي شيء او انه to da wannan ma'ana ma za ka iya haka jiya inda zikiri ne da aka shar'anta shi a yi shi bayan alwala to da ka za ka iya haɗa dukkan guda biyu ga baki ɗaya wa mun ba da aula ya zama to na abu sa'id shi zai zo na biyu saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta ruwaito duk wani al'amari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai muhimmanci yana yin wannan addu'ar domin sai ya zama to kamar kisa ko ne. wato sai zama to kamar ɗabi'i ne da aka rufe shi an ƙare shi da wannan magana don haka kaga idan kai alwala kai wannan addu'a ta sai na hadisin sai na umar sai kuma ka zo kai ta wannan sai zama to kamar wato hatimi ne su samu hunu ƙare wata ta zama to kyakkyawa ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء الله نعم الثالثة سنة مستهد لا أخو ألا يتكلم في وضوئه kada ya magana a cikin alwalarsa to kana alwala kada ya alwala kada magana wannan bai sai haramun bane in kai magana amma min babu aula wato ka fuskanci ibadar da kake yi in kuma har za ka yi magana kada kai magana sai da abu wanda yake na wannan yana da cikin sahabbai da ibni daga cikin malaman imam saba imam malik ibn yunus ya ce wannan mustahabbi ne a duk da yake wani lokaci malamai suna kawo wannan domin ikirazi daga wata bid'a da aka kirkiro dan kada ka fada cikin yin wannan bid'a akwai wata bid'a da aka kirkiro a cikin waɗansu da kai wata kila za ku karanta su gani cewa dukkan wata gaba ta alwala da za ka wanke akwai addu'a akwai addu'ar wanke hannu akwai addu'ar kuskurar baki akwai addu'ar shafa ruwa akwai addu'ar wanke fuska kajin imam al-ghazali ya kawo ta cikin isha ulumuddin ko kaji ya taba gaya cikin isha ulumuddin a cikin shau abdullahi dai shau abdullahi ma duk sai da suka yaki da waɗannan bidiyoyi dan shau abdullahi a cikin adinnan al-maqasid al-maqasid fi ahammin nasa'ir an-nasa'ir fi ahammin maqasid sai da yi tambihi akan cewa wani yana daga cikin bid'o'i da bai halatta ya aiki da shi ba to yawanci malamai suna ambaton wannan a cikin sunna cewa kada mutum ya magana cikin alwala domin su nuna maka cewa waɗannan addu'o'i da aka ce a rinka yi ba su da asali ba su da asali bal abin da ake sayar da mutum ya yi alwala kada ya shigar su da wata magana الرابعة قلة الماء فرلا تنهدو قلة الماء karanta ruwa bila haddin ba tare da cewa ba kal gusli kamar wajen wanka shi ma wanka ana son a kulla a karanta ruwa amma shi ma ba tare da haddi ba ma'ana ba tare da haddi ba ba a ce mudu ɗaya ko rabin mudu ko sulhun mudu ko makamancin wannan ba ma iskaniha tare da kyautata su a yi da alwalar da wankan kai kakka amfani da ruwa mai yawa amma kuma ka kyautata ka kyautata alwalar tare da karanta amfani da ruwa بكسر الهمزة بإحكام كده بكسر الهمزة إحكام أي إتقانهما تارد شوكة الولاء وانا أسمي من هكا شيني في إلم من الله صلى الله عليه وسلم دوم أنا ابن مالك يا رويتو cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'u bil mud wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana alwala da mudu guda kuma yayi wanka da sa'i guda ya zuwa ga sa'i ya zuwa ga mudu biyar a mudu ne mun san mudun nabi ai ko an san mudun nabi wanda ake zakka da shi hmm. to wannan shi ne mudu da haka ake so mutum ya ta kaga da kai gwangwanin nido ba da kai ba ko ya kai mudin nan da kai gwangwanin nido ba to haka ake so a alwala da shi haka ai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasa alwala tare da kuma kan cewa mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai karamin jiki ba yana da gwatsun gaban jikinsa gabobin manzon sallallahu alaihi wasallam suna da gwatsun saboda haka idan mutum idan mutum a shi ya sa ne wata ran da wani daga cikin ƴaƴan abdullahi bin umar da aka gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da sa'i guda ya zuwa ga sa'i mudu biyar yake a ni da zai ishe ni ba kai ni gashi na yana da yawa da yake cewa wanda ya kifa yawan kai yawan gashin kai yana isarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma ina gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suna cewa kai bi shi ka ba yake da zai sake masa magana ba wato dan haka mutum ya ko abinda ake so wannan ibadar Allah madaukakin sarki baya son barna baya son israfi akwai wani hadisi ko da yake da'if ne kan cewa idan ko da a gefen ruwa kake a gefen ruwa kake to kada kai barna wajen ruwan alwala ko da a gefen kogi kake kada kai barnar ruwa saboda Allah madaukakin sarki baya son ba mafarnata innahu la yuhibbul musrifin innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin duk wannan ayoyi sun hau akan masu yin barna ko da wajen ibadar ne in kai barna to da haka a gaskiya wato yanda muke dabi'ar yanda muke alwala wato kai sake daga mutum ya buɗe ruwa ta famfo ɗin mutum ya buɗe ruwa yana wankewa yayin da ya ɗauki hannunsa yana kuskura baki yana ta zuba wancan ruwan zuba yake wanda yake zuba ya isa waɗansu mutane su alwala da shi kuma idan da mun san irin abin da halin duniya take ciki na sha'anin ruwa da wallahi za mu za mu kusa da kanmu za mu shiga kai don su kansu an abin da ke nan gaba rigingimin duniya da faɗin duniya ba a kan abin da za a ci ne a kan ruwa ne ko mun san ɗaya daga cikin fitinar da za su ɗauki masifin dajjal shi ne zai zo ya wuce kogi yana da ruwa idan mutane ba su imani da shi ba ya umarni wannan kogin sai ya kike shi sai ya kashe a rasa ruwa yanzu ruwa kamar a ƙasar saudiya ruwan da ake sha ruwa abin nan ya fi wato robar ruwa ni robar ruwa da ake yi na famfo a sha ya fi tsada abin ya fi ya fi robar ya fi kaci wannan robar da teku kudin sa kudin da ake don ruwan teku ne ake turara shi gishirin ya fita sannan a tashi sannan a ba mutane ta ruwan famfo suna to abin da suke kashewa wajen yin wannan ruwan yana mai da shi ya fi fetur tsada litar ɗaya na wannan ruwan ya fi lita ɗin fetur a ƙasar saudiya inda kuma sauran kasashen halittu da suke amfani da wannan ruwan wanda ake fitar da shi daga ruwan teku da ruwan teku ba zai shawo ba sai an masa to ko don wannan ya sa mutum ya zama to yana kafa kafa da wannan ni'ima ta Allah domin ni'ima ce ni'ima kuma idan ba a gode mata to kawar to kaucewa take sai Allah ya kawar da ita in ka aka gode sai Allah ya kara. yana daga cikin rashin godiyar ni'ima mutum ya zama to yana farna da ita dan haka lallai wato mu kuka da kan wajen wato mu canza ɗabi'ar wajen amfani da ruwa ko dai mutum ya amfani da ruwan ya rinka yi na shi ko kuma ya san dabara da bayan da yake karanta in daga ruwan famfo ne da yake karanta sarnar ruwa wannan hakika suna ce da ta tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ne Imam Malik da ya aka yi masa maganar cewa waɗansu mutane suna cewa kai alwala har sai ka ga yana kwarara yana zuba wai don ka tabbatar ka ka kyautata wanke gaɓoɓinka ya yi inkarin wannan magana ya yi inkari yake a abin da yake ta yaya za a haka ta yaya abin da zamanto haka bayan ga yanda aka rubuta Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin albarka sai dai tare da faɗin shi amma an ce kada ilu ta jawo ba garin za ka yi wannan sunnar kuma ya zamanto ba ka kyautata alwala ba kace to ai da haka ne ma bari na amfani da ruwa kaɗan amma na wanke gaba na wanke kowace gaba sau ɗaiɗai da ai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala marra marra imam malik ka ban yadda ba na son wani ya ce alwala ya rinka wanke gaba sau ɗaiɗai in ba malami ba wato malami wanda ya san hukuncin hukuncen alwala da yanda yake zai tabbatar da cewa ya gani dukkan gaɓoɓin nasa da wankewa saboda karanta ruwa ɗin mustahabbi ne amma ya zama kan cewa ka wanke kowace gaba wannan wajibi ne isbabul wudu wajibi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi asbabul wudu fa wailul lil aqad minan nas ku cika alwala tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wuta wato ma'ana in ba ka cika alwala ba za ka wajen ma kanka abin da zai kai kai zuwa ga ƙonuwa a cikin wutar jahannam Allah ya kashe الخامسة farilla ta bi a sunna ta mustahabbi na biyar aswak yin aswaki aswak shine yin aswaki haka kuma shine sunan itacen da ake aswaki da shi ana ce masa siwak shi kansa itacen ana ce masa siwak kuma ana ce ma yin aswakin ana ce masa aswak bi udin raqdin aw yabisin da itace wanda yake danye ko busasshe wal akhbaru afdalu li ghairi fa'il kore shar shine yafi falala ga wanda baya azumi fa in lam yajid uda idan bai samu ice ba fa bi isbu'ihi to ya amfani da ɗan kauta aw bi shay'in khashin ko kuma da wani abu wanda yake mai kaushi kamar burushi kamar burushi wa yasaku bil yumna zai asuwa kinnan da hannun dama wa yakunu qabla al-wudu' ya zamanto ya yi asuwakin kafin yin alwala wa ya tamarmabu ba da ku ya kukkura bakinsa bayan ya yi alwala asiwak sunna ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa shi ya bayyana haka kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira a cikin muwaffa مجلس مزعلة صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء da ba dan kan tsananta ma al'umma ta ba da na hore su da na umarce su da yin aswaki yayin da za su kowace alwala to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce haka ba wato wannan yana daga cikin dalilan da ake nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne umarni da abu yana nufin wannan abu wajibi bai wajabta shi ba amma mustahabbanci yana nan domin ya ce da ba dan kar ya tsananta ba da ya ce tare da kowace alwala sai an yi aswaki to wanda ya nuna kan cewa yin aswaki din abin so ne amma bai wajen saba sai kuma da zama ya zama sa al'umma dan da za a ce kowace alwala ta goyi alwalar ba za ta cika ba ba za ta yiwu ba sai ka yi aswaki to za a shiga cikin akwai tsanantawa fiye da tsananta fiye da wato wahalar da take cikin ita kanta wannan ibada ta yin alwala din to amma wani nuna muhimmancin wannan ibada ya nuna muhimmancin wannan ibada wannan shi ne abin da ya zo na falalarta amma abin da ake cewa cewa sallar da kai tare da asuwaki ta fi sallar da ake ba tare da asuwaki ba da sau saba'in wannan ba shi da asuwaki daga cikin hikimar yin asuwaki yayin da za a yi sallah yayin da za a yi alwala shine inda kai alwala sallah za ka yayin da kake yin sallah in kana karatun alkur'ani Allah yana umartar mala'iku su zo sa bakin su a bakinka duk abin da kake fitarwa na harafin alkur'ani sai ya fada cikin cikin bakinka to yayin da suka zo suka sa bakin a bakin suka ji kamani ta su ce don su an ɗora musu wannan da shi kuma ka su sai sun yi to shi yasa sai aka ce kai aswad zai zama tutanta ba su bayan Allah ba nan ko bayan Allah ne masu daraja hmm? kiramin barara haka Allah ya tutanta to da haka kaga ko da abin nan ko da malamai ne ko da malamai ne na Allah ahlus sunna aka ce zaka wani abu wanda yake zaka rinka fitar ba za ka so haka ba ballan na ko malaka to shi yasa yin wannan sunna yake da muhimmanci idan mutum ya yi ta a mazala sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya yake ma a kulli sala inda kulli wudu a wata riwayar ma a kulli sala tare da kowace sallah hadisai ne guda biyu dukkanin su ma'anar su daya to in za ka yi asuwaki an fi so ka yi da itace nan ya ce itacen ya zama to ɗanye amma su malamai sun fi itacen da aka fi so a yi da shi shi ne itacen arak don da shi annabi sallallahu da wasallam yake aswaki itacen arak irin wannan wanda ake kawowa daga saudiya kuma ana kawo kuma daga barno masan sunan sa masan sunan bishiyar da kawo sama za mu ɗauka da ko eh arak sun ake cewa da hausa ma to an san shi da aiko Ya da ɗan taushi ya da ɗan ɗaci ɗaci haka ya da ɗan ɗaci ɗaci idan idan ta idan mai kyan ne yayin da yake yanka, in mai kyan ne har ya biya shi za su yana nan kuma an antibiotic ne yana kashe ƙwayoyin cuta don masu irin irin alkatun nan a bakin irin yan abubuwa irin za ka bakin da yana kashewa tun nan a cikin baki hmm. mai yaji yajin ba idan kira tuwaki da shi ko ba ka sha magani ba nan da nan da za ka yi ba kana aswaki da shi sai ka taso maka tafiya wannan bi tajriba da tajriba ma mutane da dama sun ambaci wannan an fi so a yi da shi don da shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba ka samu ba to kai da kowanne in ka samu ɗanyensa ya fi in ba ka samu ɗanyensa ba busasshensa in ba ka samu busasshen ba to kai da kowane iri ɗanye kuma ya fi saboda ya fi kyau wajen wato ya fi kyau wajen tsaftacewa busasshe kuwa in baka iya sosai ba in baka taura shi da ya kamata ba sai ya tsatsaga maka dakashi sai daga cikin abin da zai sanar da kai falalar asuwaki shine shi ne abu na karshe na aikin duniya aiki ne da ake yi da gaba ba na baki ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gab da ajal saukar ajalinsa Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq ya shigo da aswaki sai Aisha ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka idan sa akai sai ka gane yana bukata sai ka karba daga wajen abdurrahman ɗan uwanta tsaninta ta cinye wajen ta tsige wajen da yake saunawa sannan ta tattauna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai yi. sannan ta bashi ya yi asuwaki. bayan ya yi shi ne ta Allahumma ila rafiqil a'la ya magana ta karshe yasa aika take tukiya da cewa ƙarshen abin da ya shiga jikin bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi ne abu na ƙarshe da yi wani ya ya isa ya nuna mana fallalar aswaki da muhimmanci to idan mutum bai samu itacen bafa to ya amfani da ɗan yatsansa ɗan yatsansa guda ɗaya duk da ke waɗansu malamai suna nuna cewa mutum ya amfani da ɗan yatsa guda biyu ya sanya wato babban ya sanya shi a sababa a bayan ɗan yatsa ya sanya al-ibham babban ɗan yatsan nasa a ciki ya fara daga nan ya tuho nan wajen kuma daga dama ya kamata a fara mutum ya fara daga dama ya tuho zuwa hagu sannan ya juya ya sanya shi daga ƙasa ya fara daga hagu ya tuho zuwa dama daga ƙasa sannan ya amfani da ɗan yatsansa ya goge saman harshensa ko kuma ya amfani da brush da furash da makinin ya sa inda abin da yake maqulul ma'ana kama nan waɗansu malamai suna cewa akwai akwai wani ɗan abu na ibada a cikin aswad da yake sanya malami duk ƙoƙarin fahimtar illa na shari'a zai gane cewa ba zai iya kamanta yin amfani da itacen aswaki da amfani da kamar burushi ko ɗan yatsa akwai wani abu na ɗanɗanon ibada a cikin amfani da aswaki wanda ke kokarin wannan abin nan alfarashi yake ishara ga wannan cikin zafira ita duk da yake yin asuwaki, abin da ake nufi da shi ne a tsaftace baki to da ka ga tunda tsaftace baki ne ko kai ga itace ko kai ga ɗan ko kai ga makilin ko kai da itacen ta zargaje ko da garbejiya duk da tun da abin da ake nufi makusudi bakin ka ya zamanto ta tsaftace shi yace to amma kasancewar ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi da kuɗayinsa akan asuwaki da yadda za a ga sahabbai kamar su zai ibn khalid suna sanya asuwaki akan akan kunnan su kamar yadda kamar yadda kafin da yake kamar yadda marubuci yake sanya alƙalami akan kunnan su haka sabai ibn khalid al-juhani yake in za a yi sallah ya toshe asuwaki to yake cewa akwai dan abu da yake nuna kan cewa akwai shi kansa yin asuwakin akwai wani janibi na ibada a ciki banda kawai janibin tsafta da wanda yake wannan magana ta tana da fuska idan mutum ya tsaya ya duba ya ga irin abubuwan da suka zo na amfani da asibiti to wa yakumu qabla al-wudu kamar yadda yake yayi aswakin nan kafin alwala haka aka haka a cikin lumu aka cewa inda kulli wudu ba yayin da yake kukura baki ba kukura baki yin aswaki baya da cikin kukuran baki kukuran baki shine ka zuba ruwa ka mummutsa shi a cikin bakin ka ka tashi ba a ce ka sa hanya hannun gugguge ta girgirje haƙoranka bayan da suke kuskuren ba wannan wani abu ne za yi akan almasma saboda haka shi yasa lokacin da ya kamata ka yi aswaki kafin ka yi alwala kafin ka yi alwala za ka yi aswaki ne inda kullum wudu wa in wa in ba'u da bayna al ne wa fara iska. idan tsakanin yin alwala da kuma sallah ya tsawaita to sai ya aswaki قال المثال مكيون بيك في وجه أيك يسافة بيك تقول لك إذا يا الولاء يريك الولاء فأك رضاء يصلى الظهر فإذا يرون أداء تقيني في في يصلى الظهر فمستحب لي أسوأ أما مفهوم الولاء وفي إذا هنا يقع الولاء يجيس بيكون صلى بس يا أسوأ كده يا يجي يا يصلى دليل القيوم وانا شيء آه، فدو عن النبي صلى الله عليه وسلم لعبرتهم بيكي واسي عند كل صلاه Yana ina cikin su yin aswaki yayin da za a yi kowace sallah saboda haka yayin da lokacin ya tsawaita tsakanin alwala da sallah in sai za a ta da kama ko in zai shiga cikin masallaci sai asuwa aswaki din musamman in ya san ba zai iya a shi wanda yake idan ya aswaki din ne sai ya yi tofar da yawo to maimakon ya shigo cikin masallaci sai an tsaya a sau ya tayi kuma ya zo yana neman inda zai tofar da yana neman kutu kuma ya zama salatan ma alhamdulillah babu yana neman inda zai je yi soki to ya tsaya ya yi aswacinsa a wajen sallar sai ya shigo cikin masallaci amma in ya saba yana yin aswacinsa ba tare da ya yi tofi ba ya turzar da sauransu zai iya yin aswacinsa lokacin da aka tada ikama kamar yadda aka rubuta zai ibn Khalid al-Juhani yana yi in aka tada ikama sallah sai ya fito da aswacinsa ne وإن حضرت وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة في الساكن الثانية إذا وتسلل تزوق لو تسلل وتسلل تزوق wa huwa ala tahara yana cikin alwalarsa istaka lisaniya sai aswaki da sallah ta biyu mutum yayi aswaki yayi alwala yayi sallah a zahar ya rike alwalarsa har sallar la'asar ta ko yayi sallar magariba za a yi sallar isha to sai yayi da sallar isha din sai ya mata aswaki ba ya sabunta ne aswaki a wannan wannan ya Allah ya kikan Sheikh Abdul Hassan ya bayyana hukunce-hukunce muhimmai na asuwaki wanda ya wanda ya kidewa daga cikin kifin fiki waɗansu ba sa kula da bayyana irin waɗannan tafafin da amma wannan tafafin inda ya bayyana suna da muhimmanci kwarai da gaske ya bayyana wuraren da ake asuwaki daga cikin wuraren da ake son a asuwaki wanda banda wanda ya ambata yayin da mutum ya dawo cikin shi gida domin an tambayi annabi an tambayi Aisha radiyallahu anha menene farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ya shigo gida yake aswaki haka zalika yanzu mutum zai karatun alkur'ani haka daga mutum ya tashi da daddare kafin ma ya ce zai je alwala din yana tashi ya a yi aswaki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam daga ya farka dama ana sa masa aswakin sa a kusa da inda yake aje zai shi ya kwanto a gefen kan da kuma koyaushe ya ji warin bakin sa ya canza duk wannan lokacin da ake so mutum ya aswaki ba ga da ya kamata kenan wannan kasancewar musulmi ya kamata ya kasance tare da wannan abin da ta. shi yasa yanzu waɗansu a yan uwanmu larabawa da suna kokarin rayar da sunna sai ga irin zulaika din nan din suke lafiyar nan da suke yi sun an yi aljihun gaba sai aljihun aswad da ciki eh, kuna gani ko a cikin rigunan da ake ɗin gawa masu a sai aljihun aswad domin kowace mutane suka maida raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita gaba a cikin a rayuwarsu sai Allah ya sauƙaƙe musu ga asbabun sun kwatsa gare su hatta kasuwanci ma sai a kasuwanci don a yi jari da wani don a yi riba da wani السادسة مستحب أبن شدة أن يتوضأ في مكان طاهر يي الولاء أو الوندي كمي تركي يي الولاء أو الوندي كمي تركي domin idan ya yi alwalauri wanda yake ba da tsarki ana jin tsoron cewa rutsun ruwan da zai rinka fatowa zai haɗu da najasa ɗin da taɓa jikinsa zai iya taɓa waje wanda yake ba zai san ya taɓa ba yadda zai wanke da haka samu waje wanda yake mai tsarki shi ne a shine yake yake abin da yake ya dace a wannan waɗansu malamai sun fitar da banɗaki a cikin wannan da wannan haɗu. domin sun ce mutum kare a ibn rushd yana cewa daga cikin mustahabban alwala kada ya alwala a banɗaki to amma wannan laisa bi a ko da kiriya ce ba makruhi ne kenan da Allah abin da ya sa faɗi wannan saboda ba ambaton Allah a banɗaki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna yana bawali sai a kamar da su a hadisin abu jiham sai ya zo ya masa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa rabbi ba sai bayan ya yi tsarki ya tashi ya yi taimama sannan ya amsa masa sallamar ya yace na ki na amsa masa sallama ne domin ta yi min sallama alhali ina cikin halin wato shugulu au kamar ala alaihi salatu wassalam saboda haka ya nuna wannan yana da cikin abin da malamai suke hujja da shi akan cewa ba a ambatan Allah yayin da mutum yake a wajen da yake na tsuguno ne domin wuri ne wanda yake a shekaru suke zuwa ga wuri ne wanda yake mai tsarki ba da haka kuma sunan Allah yana da hakkin a girmama shi girmama sunan Allah yana da sun girmama alamomin addinin Allah da haka ba mutum ba zai ambaci Allah a nan wajen ba da haka mutum ko da zai yi alwala ya kama zai alwala a cikin banɗaki ba zai ce bismillah ba sai zai faɗa a ta kamar yadda malamai suka ambata to ganin wannan shine yasa a waɗansu malamai suke ganin mustahabbi ne kada mutum ya alwala a nan wajen domin iya alwala a nan ba zai sami yin wannan sunnar ta faɗin bismillah a cikin balakin ba sai dai a zuciyarsa to sai ya fita waje sannan ya amma ba wai yin alwala ɗin a nan ne bai halatta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka na janaba kuma wankansa da yake na janaba kafin ya wanka sai ya alwala saboda haka ba wai yin wajen ne wanda yake yin alwalar a didati bidatihi shine aka ce ba dalili din ne rashin yiwu ba zai yiwu kai wannan aiki na mustahabi na yin bismillah ba asabi'a na na bakwai bakwai bari mu mu karanta السابعة نبقي an سوري مكاركة نبقي أن يكون الإناء عن يمينه إن كان مفتوحا وليال الولاء تظنن تو أجيفا داما سني إذا مؤتياتي إذا مؤتياتي kamar قنقل مني sai ka sa a gefen daman inda za don ya ta sauki bisa yadda za ta ɗebo ruwan su sanya wannan abin nan ba a bayyana ba wata suna da suke annabi sallallahu alaihi wasallam ga daga inda yanzu suke sanya a tau wato kaskon da yake alwala da shi sai dai tunani ne malamai sun duba sun gani idan a ce buɗaɗɗen baki ne idan ya sanya shi a gefen hagu a ce ya rinka tsoma damar akwai wahala mafi sauki ya sanya shi a gefen dama saboda haka a suka ƙayyade shi a suka bayyana wannan sunna amma wannan sun ƙayyade shi kan cewa idan bakin ka buɗaɗɗe ne wanda mutum zai iya tsoma hannunsa amma idan bakin ka rufaffe ne kamar buta to sai sata a dama a hagu tunda zai rinka zuba ruwan ne a kan hannun domin ya nuna kan cewa ne wajen alwala an fi so a rinka zuba ruwa da dama da haka koda da famfo ne kake sai ka tare da daman ka ka ɗebi ruwan da shi domin haka aka ruwaito wajen alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a hadisin sayyidina ali da dama yake ɗiban ruwan da sai ya zuba shi a hagunsa sannan ya wanke gabas da hannayen guda الثامنة أن يقدم غسل الميامين على المياسر يقدم الدوانتي جبان سنة داما أكن جبان سنة حبوب tsaba'an wannan a kan hannaye ne da kafafu sun suke da gaba in guda biyu amma in wajen wanke fuska ba ce ta fara da gefen dama ba kafin ta fara da gefen kuma bal abin da ma aka ruwaito shi ne kanta daga goshi kawai da zo a cikin sayyidina daga goshi ake fara wanke fuska to amma wajen wajen hannaye da kafafu sai ka wanke hannun dama eh, sannan hannun hagu sannan hannun dama zuwa gwiwa sannan hannun hagu zuwa gwiwa sannan kafar dama sannan kafar hagu wannan dalilin sa shine hadisin Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammum fi tanqulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa tahurihi wa fi kulli sallallahu alaihi wasallam yana sanya fara da dama a cikin wajen sanya takalminka da wajen taje kansa da wajen